domin mu ma hakan ne zai ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna da sakuna tare da kuma ne muku rahotanni da dumudumin su masu tsaron ga cikakkun rahotannin mai martaba sarkin kano muhammadu sinusi na biyu ya yaba wa gwamna abba kabir yusuf bisa ƙoƙarin da yake na magance matsalolin yan fansho da mai da hankali kan ilimin yara mata sarkin kano na biyu ya ƙara da cewa Gwamnati mai ci a Kano ta mai da hankali ga 'yan fansho da a baya aka jefa su cikin mawuyacin hali saboda rashin biyan su kudaden su mai magana da yawun gwamnan jihar kanan dabo sunusi bature da wakin tofa ya bayyana hakan a cikin wata sanarwa da ya fita a shafin sa x wanda aka fi sani da twitter a baya inda wani sayi na sanarwa yake cewa bambancin da ke tsakanin kula da rashin kula wani lokacin tamkar bambanci ne tsakanin rayuwa da mutuwa ga mai karɓar fansho ga ko danginsa wasu daga cikin sun mutu mutuna cewa za mu tsaya a gaban Allah subhanahu wata'ala kan nauyin da ya rataya a wuyan mu ga wanda suka yi wa jihar mu hidima tsawon shekara talatin da biyar sarkin ya ba wa gwamna abba kabir yusuf bisa kashe naira biliyan shida domin biyan kuɗin tuti da na waɗanda suka mutu da kuma ƙarin biliyan biyar domin ci gaba da biyan ma'aikatan da suka yi ritaya a kazalika sarkin kano ya kuma nuna jin daɗinsa Dokarin da gwamna Abakabir Yusuf yake yi na inganta ilimin yara mata a jihar Sinusi na biyu ya bayyana haka ne a lokacin da kwamishinan yatsa labarai na Kano Baba Halil Dantinye da takwaransa na kimiyya da fasaha Muhammad Usman suka kai masa ziyara ya hajar cewa ilimin yara mata yana magance matsalolin da suka shafi auren wuri kula da mata masu juna biyu rashin abinci mai gina jiki da kuma talauci wanda ya kamata a magance su don haka ya